الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بقي قوة أكو rabi'ul awwal shekara ta 1436 hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya dace da 28 ga watan 12 shekara ta 2014 muna darasi na 52 a cikin wannan littafi mai albarka na kamul jana'iz Sheikh Nasiruddin Al-Albani da yake zuwa ko muke gabatar da shi a wannan masallaci na ihya sunna a kofar nasarawa a cikin birnin kano nigeria um, yau da yaddar allah madaukin sarki za mu tashi ne a gabar magana ta saba'in da ɗaya wata juzu salatu alal jinazati fil masjidi li hadithi aisha radiyallahu anha haƙalat hukuncin yin sallar gawa a cikin masallaci sanannen abu ne cewa gawa ana mata sallah a wajen masallaci ne ko dai a cikin unguwa ko a kan hanya ko kuma a asibiti ko kuma duk inda ne gawar ta mutu a fito da ita farfajiya ya mata sallah amma ba a saba ganin a yi wa gawa sallah a cikin masallaci ba to idan dalili ko wani uzuri ya sa za a yi mata ita gawar sallah a cikin masallacin ya halatta ko bai halatta ba Shi ne abin da zamu fara a kan sai bi mashi'atillah malam ce wata juzu salatu alal jinazati fil masjidi ya halatta a yi wa gawa sallah a cikin masallaci saboda hadisin Aisha Allah ya kara mace yadda tana cewa lamma tuwfiya Sa'd bin Abi Waqqas arsala azwajun nabiy sallallahu alaihi wa sallam an yamurru bi janazatihi fil masjid فيصلين عليه ففعلوا ووقف به على حجر على حجرهن يصلين عليه أخرج به من باب الجنائز الذي كان إلى المقاعد فبلغهن أن الناس عابوا ذلك وقالوا هذه بدعة ما كانت الجنائز يدخل بها إلى المسجد فبلغ ذلك عائشة رضي الله عنها آمين. فقالت ما أسرع الناس إلى أن يعيشوا ما لا علم لهم به عابوا علينا أن يمر بجنازة في المسجد والله ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء وأخيه إلا في جوف المسجد نعم لا عائشة الله يقرأ متى إداتك سوى <coughs> yayin da wannan sahabi sa'ad bin abi waqqas sahabiyun kabirun jalilun jiddan yana da matsayi kwarai da gaske bane daga cikin sahabbai kuma yana daga cikin mutanen da ake ganin ma Allah yana karban addu'arsu shine mutumin da manzo Allah sallallahu ya je gaishe shi yake cewa ya manzon Allah gani na yi hijira na taho maka gashi ban da lafiya wala ya risu ni illa na tulli ban da mai gada na sai ya ta kwaya ɗaya shin zan iya wasiya bi sulusai mali da biyu bisa ukun na in ba da biyu bisa uku in bar mata ɗaya ta shiga tunda ya ce kwaya ɗaya nake da ita annabi ce la sai ya ce to zan iya wasiya da ɗaya bisa ukun dukiyata in ba da ɗaya sadaka wasiya biyun kuma in bar shi ga mai gado annabi ce a sulus wa sulusu kathir ɗaya bisa uku kai ɗaya bisa uku ayyana da yawa to shine a wata riwaya manzo Allah ya ce da mutane sabai ma suka faɗa kada mutane za su ɗaga su kai ɗaya bisa hudu to da ya fi wannan sa'ad ibn abi waqqas kenan a takaicen takaice ana cikin manyan manyan sabon annabi sallallahu alaihi wa sallama da Allah ya girmama shi shi yasa shi ma din da ya mutu sabon annabi da matan maza Allah sallallahu alaihi wa sallama suka girmama shi ta hanyar wato kiran gawarsa abinda nake nufi kiran gawarsa su aika a taho da gawarsa a zo musu da ita su yi mata sallah wanda da ba su saba ai suna yin haka din ba amma me yasa suka yi wannan saboda matsayin shi wannan sa'ad ibn abi waqqas kuma mutum ne mai karama wali ne cikin waliyan Allah dan akwai waɗanda suka zarge shi um, a lokacin da yake mulki kamar yadda ka sani an zargi wasu daga cikin sabai a ce ai ba su iya sallah ba ko kuma ma ba sa rabo na adalci na gaskiya to ya yi addu'a wa wani ya ce ya ubangiji wannan bawan Allah in zargin da ya mun abin da ya faɗa ya kawo ƙarana idan zalunci ya mun idan sharri ya mun ubangiji Allah ka jarrabe shi a rayuwarsa ina so in justifying ko in tabbatar mana karɓar addu'arsa da aka ce Allah yana karɓa din wani ya cutar da shi ya masa addu'a wannan mutumin da ya masa da shi sa'ad bin abi waqqas ya masa wannan muna addu'a sai Allah ya jarabe shi da tsawon kwana ya daɗe bai mutu ba yayi tsufa kuma mugun tsufa bayan wannan kuma Allah ya jarabe shi da fitina yana bin 'yan mata ga tsufa layin da yake mata ba sa iya bi saboda idan suka bi su yake yana kamawa aka ce ya tsufa sai da girarsa wannan gira sai da gashin giran da ya ci ya rufe idan idan zai kalli abu sai ya dai sa hannu ya daga haka sau an gan shi sai dai a rinka gudunsa sai rinka cewa ku tsaya ku tsaya ku tsaya rajulun maftunun asabatu da'watu sa'din aini mutum ne da nake cikin fitina addu'a sa'ad ce ta kama ni so akwai bayan Allah da in suka maka addu'a ta kwarai Allah ya karba idan suka maka kishiyarta ma kuma Allah ya karba shi yasa aka ce mutum ya bi hankali da rayuwa kai dai ka yi iya kokarin ka cuci wani kuma kada a haɗa kai da kai a cutar da wani da ka cuci wani dai gwanda kai a cuce ka da a biyo ka bashi a kiyama gwanda kai kake bin wani bashi wanda ya tsare rayuwarsa yana kokarin bin al'amura yadda suke a hankali ya kiyaye baya shiga kwaramniyar da zai cutar da wasu to Allah zai kiyaye shi amma duk wanda yake shiga kwaramniya to wata ran zai je fada hannun wani ya masa mummunan addu'a kuma wallahi mummunan addu'a da zai maka rayuwarka ta lalace gaba ke ba ruwan Allah kuma tunda ya roki Allah akan ka sai kuma Allah ya karba addu'ar to wannan bawan Allah saboda matsayinsa da darajarsa Sa'ad bin Abi Waqqas yana da abuwa da yawa to amma ba lokaci ba tarihin bai muke yi ba matsayin sa yasa lokacin da Allah ya dauki ransa mata annabi suka kai bai kamata a ce an yi wannan mutumin sallah a cikin maza haka kawai mu kuma ba mu kira ga wannan muka sa aka kawo mana ita muka yi mata sallah ba to shine Aisha take cewa yayin da ya rasu sai suka aika suka ce da Allah a biyo da gawar sa'ad ibn abi waqas sa'ad bin abi waqas a biyo da ita a cikin masallaci su kuma za su zo su yi wa wannan gawar sallah su mata su ta mata a annabi mahallu shahid shine baina kausain tsakanin bracket guda biyu fil masjidi a cikin masallaci haka aka biyo da gawan nan cikin masallacin kuma sabban suka ɗauko gawan suka ajiye ta kuma matan suka zo suka yi mai sallah suka yi mai addu'a da haramun ne yi wa gawa sallah a cikin masallaci za su yi mata da haramun ne da sai a ce a a a a ku fita waje so idan yanayi ya sa wata gawar za a kawo ta masallaci a yi mata sallah to ba laifi ba ne Gama misali babban misali ba kuna zuwa maka ba ba kuna zuwa harami ba haramun maka da madina duka ba a cikin masallaci ake sallah gawa a gindin kaba da ba a yi wa gawa sallah a cikin masallaci to da ba a yi ba so fa in dalla hada ala shay fa inna ma yadullu ala aljawaz so wani lokacin yanayi zai iya sawa a yi wa gawar sallah a cikin masallaci ba laifi ba ne sai ka ce ga gawar sa'ad ibn abi waqas matan annabi sun zo sun mata sallah a cikin masallaci fa fa'alu aka tsayar da shi a kofofin ɗakin waɗannan matan suna ce mai sallah masallacin annabi da mun haɗe yake da gidansa a haɗe ne katanga guda ne kurin da shi da ɗakin aisha kamar nan wannan kofa ce labule ne kawai yana ɗaga labulen ɗakin aisha zai shiga dab da dab ne ba wani abin nan sallallahu alaihi wasallam an fito da shi ta wata kofa da ake ce da ita babul jana'iz alladhi kana ila al-maqa'id wannan babul jana'iz kofar jana'iza ake ce da ita ma aslam wanda take wani wuri da ake ce da shi maqaid maqaid din nan wani wuri ne da ake ajiye gawawaki mawdi'u wad'ul jana'iz a zamanin annabi akwai wani wurin da in an kawo gawawaki ana ajiye su kafin a yi musu sallah to wannan shine wannan maqaid din a'a malam ba sai madina ta dauka ba akai yi ta grajis ana yan surutai ya za a ɗauko gawar mutum a kawo ta masallaci a yi mata sallah yaya kaza yaya kaza aka fara yan surutai annan nasa abu zalika mutane suka aibanta haka din kamar yadda yanzu ma an kai din sai an dan aibanta wanda ba su karatu ba har ma dai abu yayi tsanani wa qalu hadhihi bid'ah suka ce wani ayi bidiya ne yayi ashe su suna kyamar mi bidiya ku dai a karan giya ke ba da kyau ta makale maka sai kai da gaske ka rubuta ita ma kana til jinaizu yudkhalu biha ila al masjid ay ba a kasance ana shigar da jana'iza masallaci ba suke faɗa. chap sai labari yayin da suke na Aisha fa balaga zalika Aisha radiyallahu anha na Aisha ki ta bada amsa ce kaf ma asra nasu ila ni ya'ishu ma la ilma lahum bihi mutane wace irin gaggawa ce da su su rinka rayuwa suna faɗin maganganun da ba su da ilimi a kai kaji fa tun a wancan lokacin me yasa mutane suke faɗin abin da ba su da ilimi a kai abu alaina an yumarra bi jinazatin fil masjidi yanzu aibanta mu suke yi wai dan an biyo da gawa an shigo da ita cikin masallaci mun mata sallah wallahi ma salla rasulullahi sallallahu alaihi sallama ala suhail bin bayda wa akhihi wallahi manzon Allah sallallahu alaihi sallama bai yi sallah wa suhail ibn bayda da sahal ibn bayda shine dan uwan shi ba yara ne guda biyu akwai suhailun da sahal suhaili din a cikin masallaci annabi ya mai sallah sa'al din ma a cikin masallaci annabi ya mai sallah na na ce to waɗannan gaba ɗayan su a masallaci ma din gurungau annabi ya musu sallah illa fi jawfil masjid tace a cikin masallaci malam kaji ilimi kuma daga ina mace Aisha din nan dai matan annabi Muhammadu nan dai sallallahu alaihi wasallam rumbun ilimi kenan to dama aisha ta shahara da ilimi daman a duniya tana cikin waɗanda suka fi kowa ruwaito hadisai daga annabi daman ita ne abu huraira abdullahi bin amr sai ita aisha din sun suka fi kowa yawan hadisi a duniya bini bini an aisha bini bini an aisha kai wannan baiwa Allah Allah ya mata albarka ai kwarai da gaske an samu wasu 'yan kurakurai da sahabbai suke wajen ba da fatawa tana musu gyara kuma daman malama ce ma zuwa ake makaranta ce da ita guda ana ba da ilimi idan mutum wani abu ya carke masa duk shekarunsa da girma sai zo wurin aisha ce ya aka kaza tana rikewa tana da kwakwalwa kuma yar gidan abubakar kenan shi yasa imamu zarkashi ya tara irin waɗannan wato matsaloli da wasu sahabbai suka bayar da fatawa suka yi kuskure sai littafi guda akan wannan matsala din imamu azzarkashi Allah ya masa rahama al-isaba li iradi Aisha al sahaba sai ta kawo fata ce Allah ji kanwa ne ba haka abun yake ba kaza ne Allah ji kan wani ba haka abun yake ba kaza ne to kaga nan ma ai ta ci gyaran su ne ai kuma sai ta rantsuwa so anan ya koyan wani abun da ya dame ni nake so in isar mana sako ya halatta a yi wa jana'iza sallah ko a yi wa gawa sallar jana'iza a cikin masallaci wannan hadisin akhrajahu muslim min tariqaini anha wa ashabi sunan wa ghairi wa ghairuhum muslim ya fitar da shi ta hanyoyi guda biyu da kuma ma'abuta a sunan waɗannan littattafai abu dawo da tirmidhi na sa'i ibn maja yace wa qad kharrajtu fi ahkamil masajid wannan hadisin na mai takriji a cikin littafi na ahkamul masajid a cikin littafin ahkamul masajid daga littafi na wato a cikin babi na ahkamul masajid a cikin littafi na na asamarul mustataf في فقه السنة والكتاب والزيادات لمسلم إلا الأولى فهي للبيهقي دك أرك أرن شكين حديث na muslim ne banda na farko shi kam na bai ne kun ji hukuncin halarci ko to sai wani ya tambaya ce to wanne ya fi wanne ne ya fi Shi ne malam ya ce abu na saba'in da biyu lakin al afdala as-salatu alaiha kharijal masjidi في مكان معد للصلاة على الجنائز كما كان الأمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو الغالب على هديه فيها وفي ذلك أحاديث يشي أبن ديفي أرنك أيوة قاوة صلى a wajen masallaci in an tambaya wanne ya fi ne amma halacci da ya halatta amma wanne ne ya fi a wajen masallaci a yi mata a wurin da aka tanade shi don me don yi wa gawa ɗin sallah don damu akwai wuraren da aka tanada don yi wa gawa sallah kamar yadda al'amarin ya kasance a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallam kuma wannan shi ne mafi rinjaye akan shiriyar manzon Allah ɗin sallallahu alaihi wa sallam Mala Albani ya ce wannan magana da na faɗa akwai hadisai da za su goyi bayan ra'ayin kamar haka. na farko an ibn umar radiyallahu anhu ko kace radiyallahu anhuma أن اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم برجل منهم وامرأة زنيا فأمر بهما فرجما قريبا من موضع الجنائز عند المسجد Abdullahi dan Umar yake cewa Allah ƙara musu yadda shi da babansa Yahudawa al-Yahud sun zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi da wani mutum daga cikinsu bi rajulin minhum yahudawa sun zo da bayahude kenan wamra'atin da kuma wata mace bayahudiya zanaya sun yi zina su biyu kaga shi idan an yi zina mutum biyu ne suke yi ba a ce namiji kaɗai ya zina ba sai a ce sun yi zina ita ta yi shi ma ya yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to maza maza maza maza a kimtsa ku jefe musu ce a jajjefe su qariban min al masjid kusa da min mawdi al janaiz inda al masjid kusa da wurin da ake aje jana'iza a kusa da masallaci ko wurin da ake yi wa gawa sallah a kusa da masallaci shine mawdi'ul jana'iz mahallu shahid ya ku yan uwana kamar yadda hafiz ibn hajar yake faɗa wurin da ake wa gawa sallah a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam a haɗe yake da masallacin ta bangaren gabar da masallaci din har yanzu kuma wurin yana nan ta wajen babu salam ga wanda suke zuwa to a nan kaga ya ce annabi ya ce a jefe bayahudan nan da bayahudiyan nan a ina a wani wuri gefen masallaci inda ake yi wa gawa sallah kaga kenan a waje ne kenan ya halatta a yi wa gawa sallah a wajen masallaci ko da an kawo gawan a masallaci kuna masallaci to sai a samu wani gefe a masallaci din sai a yi mata sallah abinda za mu tsinta a wannan hadisin ya ku yan uwana um, shine keɓance wannan wuri da aka yi na yi wa gawa sallah dalili ne na cewa ba laifi ba ne idan an ware wani wuri an ce duk gawar da aka kawo ta a wannan masallaci a anguwan za a masalla ga wurin za a je ta wannan ba laifi ba ne don a masallacin ba akwai shine wannan wuri da aka faɗa shine kuma inda ake yin sallar idi ana yin sallar idi a wannan wuri ana kuma sallar gawa a wannan wurin a nan masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama ga wanda suka saba zuwa suka san masallacin idan ka fuskanci alƙiblar masallacin ƙarshen masallacin a kafaɗarka ta dama akwai ƙofa da ana ce da ita babu salam to idan ka fita akwai wasu masallatai ƙanana a kusa da masallacin a dama a daidai babu salam ɗin akwai wasu masallatai ana cewa masjidu ali yawanci za ga yan shi'a ne suke ta shiga wannan wurin ko ba ka bane masallacin aliyu ake cewa to gaba da shi mana ta alƙiblar masallaci akwai wani masallaci za ka shi wani tsoho haka farfajiya ne fili ana ce da shi ga mama yawanci ana wuce ta daidai kusa da shi akwai post office da wurin da ake jefa wasiƙa akwai kuma na din na irin ramin ƙasa da ake shiga ƙasar harin to wannan wurin shine inda ake wa gawan sallah kuma nan ne annabi yake sallar idi a wurin kuma har yanzu wurin yana na komai ba a wurin ce za ga wani tsohon masallaci dan tarihi ne suka bashi amma ana dan barin malamai ɗaya biyu haka su su yi bayani sai anan annabi ake sallar gawaki a lokacinsa kuma nan ne ake sallar idi a lokacinsa ba wai dan an yadda kuma an shar'anta yin salloli a cikin wannan masallacin bane dan malaman ma suna faɗa ga harami masallacin annabi ka je kai sallah a ƙananan masallacin ba daidai bane kun fahimce ni jayyid sannan adalcin annabi sallallahu alaihi wasallama hatta yahudawa sun yarda da shi a gari ƙarya ta ƙare yanzu wannan ba yahude ne da ba yahudiya ba yahudi ba yahudiya suka yi zina amma suka kawo kansu wurin annabi yi musu hukunci ina ina yahudawa da suke fada da musulunci suke yakar musulunci suke yakar addini suke kareta musulunci ina jin inda ba su samu nutsuwa da hukuncin da annabin yake yi ba ai da ba za su kawo ba duk da dai ba su yi tsammanin za a jajjefe sun ba annabi ya ce to ni ko zan muku hukunci da littafin Allah tunda kuka kuskure kuka tsallako nan kuka ce muku hukunci to ni kuma zan muku hukunci bi kitabillah hukuncin da Allah ya faɗa a Alƙur'ani namiji wanda yake ya taba aure in yayi zina mace ta taba aure ta yi zina hukuncin su mai jefewa haka yazo aya ce a cikin alkur'ani aya ce mansuha tilawatan muhukama hukuman a tilawa an share ta amma hukuncin ta yana nan الشيخ والشيخة إذا زنيا da tsoho in an ce tsoho anan ba ana nufin tsoho cikin ba ana nufin wanda ya manyanta da ya yi aure da ita ma mace suka yi wanzu Allah ya ce farjin humal batta Allah ya ce farjin humal batta Allah ya yi bayani a jefe su wannan wata ukuba ne daga Allah tabaraka ta'ala wannan aya ce ta Qur'ani amma tana da cikin ayoyin da an shafe tilawarsu ba a ganin su a rubuce amma hukuncin su yana nan kuma sunna annabi ta tabbatar sai annabi ya ce to mu a littafin mu hukuncin mazinata jifa ya ce ku kai mun su can inda ake sallar gawawakin nan ku daure musu auren aka ɗauki duwatsu aka ta jifar sai da aka shi ku duba nauyin hukuncin ko to ba shi yake so ku duba ba ku duba illar zinar da ku duba laifin da za yi sa a kawo ka kofar fada a kawo ka kofar gari a kafe ka a ɗaure ka a ce kowa ya zaɓi dutse iya wanda ya masa a yi ta jifanka mai jifa a ka mai jifa a fuska mai jifa a ke mai jifa a yi ta jifanka sai ka mutu malam wannan ba ƙaramin laifi ba ne haka musulunci ya ce ya ce a yi wannan ne don baya so a yi zina baya so a yi zina mara aure kuma idan ya yi annabi ya ce a same shi alkali ya same shi a yi ta zabga masa bulali sai an afka masa ɗari ɗari komin kukansa komin ifon ku ta zuba masa ita dan a nuna maka haɗarin zina amma yanzu kaga ta zama ruwan dare ware kuwa ruwan dare matar aure zina mai gida mai aure shi ma zina ita ta tafi yawon kwashe-kwashenta shi ma ya yi gaba ta ce ya isa mun magana tun da shi ma yana yi shi ma ya ce ta isa ta yi man magana tun da ita ma tana yi kaga da yusi ko mutum ya zo aiki ya hada shi da matar aure aikin gwamnati aikin ofis aikin kamfani ya haɗa shi da matar aure ya lallaba ya lallaba ya rinka barna da ita yana zina da ita da matarsa a gida ta aure ko da matansa a gida na aure amma yana barna da matan wani saboda sun haɗu a wajen aiki ga mutum ya keɓance da matar aure saboda aiki ya haɗa su yana hira da ita suna dariya yana jin daɗi ta bi shi je barna da ita miskini bawan Allah shi kuma mai gidanta yana can yana koran sauro yana jiran ta dawo ana yi ba ɗaya ba biyu ba damun babu zina da tafi kowace illa yan uwana irin zinar masu aure ita illata wato yadda ba gane ta ake ba to tana da aurenta da mai gidanta idan ta je ta yi ba ganewa za ka yi ba ba za ka fahimta ba in ma ciki ta je ta yiwo zai tafi a matsayin naka ne kai mala Allah ya isa mala ai bai yi ba ha'inci ne wannan ba daidai ba ne ha kuma kai ma namiji ka ɗauko mace ka ajiye ta a gidanka an ce kace alaƙa da kowa a duniya aka ce kai kadai kai ne mijinta aka ce an baka dama ka iya kara ɗaya biyu uku su zama hudu duk naka ne mata hudu kai ɗaya amma dan shedanci irin na shedanin mutum ya bar matarsa ta aure ya kewaya ya je da matan banza yana alaka da su fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ku da kyau duniya ta je cewa wallahi tallahi zina ba da kyau kuma na so gane waɗannan yahudawa ne fa ashe har a yahudanci ma ba a son zina ballantana musulunci kuma yahudawa ne fa suka yi zina fa suka kawo kansu don a tsarkake su fa ina wanda zai zo ya zauna yana lissafa iya matan da ya lalata wani ya zauna yana biya abokanansa ya ce ta ai shi yanzu ya yi barnan da ya yi da mata sun fi ɗari da hamsin sun fi ɗari biyu yana faɗa kuma ya ya lalata wacce ya ɗari ba ko kaji ne aka ce mutum ya cinye guda ɗari ya aiki subhanallah azim saboda kuma arhar abun. na kuma dama idan zamani ya zo ƙarshe jama'a ba ta da wahala sauƙi ne da ita yasirun asbabuha yanzu wasu ma su suke nema a yi ma da su Allah ya sauwaƙe kada mu rinka karanta hadisan manzo Allah ka kawai mu wuce a an ce an ce ya guda sun zo an jefe su a kusa da wurin abin nan kusa da wurin da ake jana'iza shikenan a'a ya kamata mu dauki fiqhun me suka aka jefe su zina wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila Lallai zina kar ku kusanci zina alfashashi zina kuma munin hanya zina ta isa menene sababin zina malamai suka ce kallon mata duk wanda ya mayar da rayuwarsa yana kallon matan mutane to ya kama hanya ta zina ka rufe idanka kawai kullum mu'minina يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن a gaya wa maza su kiyaye ganinsu a gaya mata su ma su kiyaye ganinsu wannan hanya ta farko ta kare kanka daga zinakin amma ana kallon mata to an hau hanyar zina Allah dai kiyaye daga nan kuma sai kulla appointment alaka kokarin magana da ita ka kalle ta ka kalle sai kai kokarin wata magana idan Allah ya jarabe ka ka da a irin ka shikenan in an yi magana kuma sai mi sai a ce to ya za a haɗu in a wannan zamanin ne sai karɓar lambar waya shikenan ko karɓan abubuwan da za a rinka dan chatting ana tattaunawa daga nan kuma fa sai alkawalin haduwa daga nan kuma fa sai kuma barna daga nan kuma fa sai nadama daga nadama kuma fa sai a shaka shi an mutu kwarai da gaske Allah kiyaye mu kullum idan za ka yi zina ya kai mazinaci tuna 'ya'yanka kuma ka sani cewa 'ya'yan wasu kake lalatawa insha Allah duk mazinaci da yake zina yake lalata yayan mutane insha Allah ya shirya ko yana raye ko bayan ya mutu sai an lalata nasa yayan dan kai din naka yayan ba su ne shafafu da mai ba ka lalata na wasu kuma kai naka su zo su rayu haka kawai su tafi ba a bata su bi zai yi ba so kai da yawa ko kai kaɗan shimfiɗa ce kake wa yayanka ta tsiya ko ta banza أخرجه البخاري وترجم له وللحديث الرابع الآتي بباب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد الثاني حديث النبي عن جابر جابر بن عبد الله قال مات رجل منا فغسلناه ووضعناه لرسول الله صلى الله عليه وسلم حيث توضع الجنائز عند مقام جبريل ثم آ... ثم آذنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه فجاء معنا فصلى عليه جابر بن عبد الله بن حرام yake cewa mata rajulun minna wani mutum ya rasu a cikinmu sahabbai kenan faghassalnahu muka masa wanka ashe yana nuna in mutum ya mutu a yi masa mai wanka sunna ne a wanke mamaci wa wada'nahu li rasulillah sallallahu alaihi wa sallama muka sanya wa manzon Allah shi inda zai zo yi masa sallah dan daman shine limamin din shi yake wa mutane sallah aisu tu da uljinaiz a inda ake ajiye gawawaki shine mahallu shahid inda ake ajiye gawawaki a waje wancan wurin da muka faɗa kenan inda makami jibril a nan gurin kuma aka ce a daidai makami jibril sunan wurin to bayan nan kuma kamar ya makamu jibril nan ne malaika jibril ya zo gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake tsayawa Allahu akbar Allahu akbar annabi shi ya sa mukama jibril ya ce sannan muka sanar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama salati alayki ya rasulullahi a zuwa sallallahu alaihi wasallam bawa Allah dama haka rayuwar take malam haka take malam ba abin da ake gaggawa a yi shi da wuri yanzu yanzu a gama ko irin mutuwa kaji ko kana mutuwa ya mutu ya mutu ya mutu ya mutu shikenan kana mutuwa abin da za fara yi a zo a mai wanka a zo a mai wanka a zo maka wanka yanzu yanzu wanka wanka wanka wanka a kwabe ka a cire maka riga a cire maka wando a cire maka menene a cire maka zobe ka maka zikitar da sauri ba ake yi ba a bata lokaci a shigar da kai a kai ka ban daki ko a kai ka wajen wanke-wanke farau kuwa ba za ba a yi maka wanka a cikin kokowar dakin ka mai tile mai wannan wannan santa carpet ake cewa kowai a gani guri da gadonka mai tsada da kayan alatu wannan ɗakin ka wanda ko yayanka ba su fi shiga ba za a maka wafa wanka nan ba wai dan kada a wanke a kanan ma ka ɓata musu wuri wallahi ba za su wanke ka wurin ba ba ɗakin ka wani ɗakin ka ne kana da yanci ai ko ana wanke ka a ciki wani an kula ɗakin wani ya daina kwana a cikin sa kenan ko an raba gado an ba wani wani wallahi wani bai zai karɓa ba saboda yanzu ka zama dodo ka zama abun tsoro da mutum ya mutu ana lullube shi a wannan gurgwan sai ga ana nesa nesa wallahi ko wuce za ta gefe ake gwa can gefe saboda wani gani yake zai tashi ya dan rike masa kafa wallahi a wanke ka a shimfiɗe ka a sa ka ne a fesa maka turare a naɗe ka ga kanan kai din kai ne ba ka da numfashi ba ka da motsi in ka daɗe ma san darewa kake ka ga hakan nan inda mutu a ce ya mutu a haka to insha Allah a sandaran nan a haka yi sai an yi da gaske nan da tauri yake kafin a lambashe nan sai an yi a hankali a hankali saboda komai ya tsaya kamewa mutum yake ugunsa ba ana sun a tashi ba in ya mutu kafi wa ke gau sai dai in yanzu yanzu ya mutu amma in aka bari ya ɗanyi awanni to bushewa yake kaf dan jinin ma kafi wa ke kaf duk wani abu da ke sakuletin yake motsi a jikinka tsayawa yake cat saboda Allah ya tsayar da shi kenan dan adam kenan da tsoron ka ake di da kai kake ka sa an kashewa ne ka sa an daurewa ne ka sa an wa ne ka sa an wa ne ka ci kudin ne ka yi zalunci ba a ganin zaman ku ba a ganin tashin ku ku ake wa kaza ku ada ko wani itace wai sunan sauye makara ada ko na ashi a dora ka a kai shikenan aje a tona wani rami cikin fukara'u cikin talakawa cikin ƙasa cikin kura cikin ciyawa idan an yi tonon mafa sai an sai an wanke hannu in an gama a tura ma ƙasa a sa maka tukunya a lullube ka a rufe ka a tattoshe ka waɗanda suka zuzzuba ma ƙasa sai a ce jama'a ku zo ku wanke hannunku a kansa a kan kabarinka wallahi za a wanke ma a duniya yanzu ai ba zai yi a za a ce a zuba ruwa a wanke hannu a kanka ba zai yi ba zai yi ba amma in ka mutu ba ranar da ka mutu kowa ya kai kan gabarin nan naka anan za ba a ce a bai kamata a wanke hannu a kansa ba a wanke hannu a kansa kakkaɗe riga eh wallahi a kakkaɗe riga a kakkaɗe a gyaggyara a gyaggyara a tafi a barka ba wani ɗanka da yake son ka zai ce bari ya tsaya yau ya taya ka kwana a wannan wurin ba wata ka da take son ka ta ce yau ai tare kuke kwana bari ta zo ta ka kwana ta maka kara ko na kwana daya wallahi ba za su tsaya ba ziyara ma wallahi sai ka ci in baka yi wa yanka tarbiyyar addini ba wallahi sai ka shekara shekaru wani manta ma kabarin ka ake wallahi wani yana kai uban sai yana binne shi zance ya kare ya daina zuwa makabartar kenan inda dai uban sai bai ma san inda uban sai yake ba bai san inda uwar yake ba zamani ne sun shiga harka tun yaushe a baba na ya mutu ayi ya mutu ya dade da mutuwa Allah Allah ya fi masa ya shiga harkoki hali haya wannan ita ce rayuwar wannan ita ce rayuwar da ka kasa fahimta ka kasa gane ta ka ce kai sai kayi dole sai kayi wallahi malam akwai bukatar mu rinka tunawa kanmu da kanmu abin da yake gaban wato wallahi malam idan ka tuna abin da ke cikin duniya nan wato ka tuna me idan ka tarar da shi ka ba wani abu mai dadi a ci wallahi wallahi malam duk inda ka je ka dawo sai ka mutu ka ji ko sai ka mutu wallahi ko me wallahi sai ka mutu wani ya ce ai babu magana daɗi a duniya wato ko me kake kana tunowa fa za ka mutu ce ya ƙari in baka mutu yanzu ma ai yayanka ya mutu ai babanka ya mutu ai mamanka ta mutu ai ƙaninka ya mutu ai abokinka ya mutu kai din wayo ne ka fi su shi yasa baka mutu ba wallahi lokacin ka ne bai zo ba ko wallahi ka za dauke ka kai kai ma da lokacin naka ya zo zancen ka ya kare kuma ba abin da za a daina yi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ce wani ya mutu a cikin mu muka dauke shi muka wanke shi muka je muka ajiye shi muka kira manzo Allah muka ce zai mai sallah manzo Allah ya zai mai sallah shikenan kawai aka je aka binne shi kawai akhrajahu al-hakim wa ghayruhu hakim ya rawaito shi da waninsa wa taqaddama bi tamami fi al-mas'ala 17 hadisin ya gabata a cike da siyakinsa gaba daya a matsala ta goma sha bakwai الحديث الثالث من الفقرة الزاي حديث نوك وفقرة الزاي ما ليش في الباب عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقد مضى حديثه في المسألة 95 tis'a afwan hadisi ya gabata a matsala ta 959 hadisi na hudu a matsala ta shida kuma ya faɗi babin ya faɗi safa din duk yana iya caccanjawa gaskiya saboda bugun littafin ya bambanta الثالث حديث نوكو أكون ونن عن محمد بن عبد الله بن جهش قال كنا جلوسا بفناء المسجد حيث توضع الجنائز ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس بين ظهرانينا فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره إلى السماء أخرجه أحمد والحاكم محمد بن عبد الله بن جحش يشي وترانا منا زوني بفناء المسجد fina'il يا a farfajiyar masallaci premises na masallaci gefen masallaci haitu tudau jana'iz shine malu shahid inda ake ajiye me jana'iza manzo Allah yana zaune a gaban mu kawai sai muka ga annabi ya daga kansa yana kallon sama ya daga idansa farafa basarahu ila sama ya daga idansa yana kallon sama annabi yana yin haka da mu tunani yake yana tuna ubangiji yana tuna rayuwar duniya cewa kasira ce gajeriya ce ba mai dadewa ba kuma yana duba ala Allah halittun ubangiji tabaraka wa ta'ala wazi ne wazi ne wannan hadisi imam muhammad da imam al-Hakim suka ruwaito shi yace kuma sahihul isnadi ne wafaqa az-Zabi fi talqisihi wa qarrahu al-Munziri fi targhibihi الذهبي يا مس موافق a cikin littafin at-talkhis nashi da kuma Imam al-Munziri a cikin at-targhib wa tarhib shi ma ya tabbatar da haka din wa fihi Abu Kasir Maula Muhammad bin Jash a cikin sanada akwai wani mutum Abu Kasir Maula Muhammad bin Jash awradahu ibn Abi Hatim ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا ابن ابي حاتم يا كاو wannan mutumi amma bai faɗi suka ko yabo kan shi ba وكذلك قال الحيثمي في المجمع haka imamu al-haythami ya faɗa cikin majma majma'i zawaid yace mastur wannan mutumin mastur ne wannan yana da cikin lafazan da malaman musallau suke amfani ko malaman jarhu wa ta'dil wace masturul hal wa awradahu ibn hibban fi thiqat ibn hibban yace yana cikin amintattu wa ma dalika faqad qala fihi al-hafiz fi at-taqrib thiqa duk da cewa hafiz ya faɗa cikin littafin at-taqrib cewa wannan mutum amintacce ne wannan mutum fa abu kasir din muke magana akan sa wa zakara fi tahzib annahu rawa anhu jama'atun min as-siqat a tahzib ya faɗa cewa lalle wasu amintattu mutane da yawa sun rawaito daga gare shi wa annahu wulida fi hayati nabi sallallahu alaihi wasallam amma haife shi ne a zamanin rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam wa misluhu hasanul hadisi insha allahu ta'ala irin wannan mutumin ai hadisin sa hasan ne insha Allah da sai ma fi shawahid musamman ma wajen ash-shawahid kafa shaida ar-rabi na hudu shaida akan abin da muke kai an abi hurairah radiyallahu anhu أن رسول sallallahu alaihi الله عليه وسلم نعى النجاشية في اليوم الذي مات فيه خرج إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعة النبي صلى الله عليه وسلم يا بام لابار متوى النجاشي أرانا دي رسول الله أكبر باغري دي سيكي بابا أما النبي يا بام لاباري تشيوا جماعة يو wani babban sarki ya mutu a wani gari shine najashi yace fa kharaja ila musalla sai fitar da mu al-musalla inda ake sallar idi inda ake sallar gawa kaga dai duk albaniya sun nuna mana akwai inda ake zo ana yin me sallar gawa na a waje ya fitar da mu can fa saffa bihim wa kabbara arba'an yayi bai sahu suka yi sahu aka yi wa sallah salatul ghaib da muka yi bayani aka yi mai kabbara hudu bawan Allah nan dan gata baya wurin amma saboda muhimmancinsa annabi sallallahu alaihi mai wannan sallan gawa wannan hadisin mun karanta da shi da ku akhrajahu shaykhani wa ghayruhuma bi alfazin wa ziyadat kathira Buhari da Muslim suka rawaito da lafuza masu yawa da kare-kare masu tarin yawa wa qad taqaddama dhikruha majmu'atun fi majmu'atan fi siyaqin wahidin ma'a ziyadatin ukhra fi ahadithi fi ahadithi jama'atin akharin min as-sahaba ambaton wannan ya gabata a cikin majmu'a a dunkule a haɗe a siyakin hadisi guda ɗaya tare da ƙare-ƙaren da aka yi ya kawo shi a cikin hadisi dogo guda ɗaya da ya shigar da ƙare-ƙaren a cikin bracket bracket da wasu riwayoyi na daga wasu daga cikin sahabbai wagar bayyantu zalika fil mas'ala na bayyana wannan a matsala da ta gabata a hadisi na bakwai kamar yadda ya faɗa duk da ana samun bambancin matsala ɗin kamar bugu din akwai kuskure ya jama'a. والحديث ترجم له البخاري بما دل عليه من الصلاة في المصلى كما سبق ذكره في الحديث الأول وأن حديث إمام البخاري أي ترجمة بابي قداية أكنسا دي من نوني أكن تشيوا يا هلت أي صلى الجنائز على المصلى أو جم مسلاتي كما يد بياني يقبات حديث فرقو تو ألبانيا يتشي ونجارة bari ku ga gyaran da ya ci akwai ilimi a cikin magana tasa sosai yanzu kun ga anan gurin ya kawo mana bayani akan halaccin yin sallar gawa a cikin masallaci ko sannan sai ya yi mana bayani ya ce wanne ne ya fi wanne aka fi yawan aikatawa da yi wa gawa sallah a cikin masallaci da yi wa gawa sallah a wajen masallaci wanne ya fi yawa na'am a wajen masallaci ko wannan shi ya fi yawa ko to kenan, kuma mu ma nan da abin da aka sabawa da kenan jirgin malam albani yace kultu wa min al garaibi mawqif al-hafiz al-bayhaqi min hadhihi sunna yana daga cikin abin da yake bakon abu ne matsayin wato imamu al-hafiz al-bayhaqi abun mamaki da yayi yanzu raddin wa zai yi wa imamu al-bayhaqi Allah masa rahama dangane da wannan sunna ta hukuncin yi wa gawa sallah ani as-salatu ala al fil musalla a yi wa gawa sallah a waje Al-Kabir, لم يعقد لها في كتابه الكبير السنن الكبرى بابا خاصا إمام البيهقي دي Bai yi ma saboda ma bai ma mai da abin yana da wani muhimmanci ba a wurinsa bai yi wa wannan matsalar babi mai zaman kansa ba a cikin littafinsa a sunan kubra malmani ya ce ma'a kasratil ahadithil da fihi kama ra'aita duk da cewa akwai hadisai masu tarin yawa da suka zo akan wannan babi kamar yadda ka gani yanzu mun karanta maka ma annahu abun mamaki imam al A kada baban mufradan lis-salati alaiha fil masjidi sai kuma aka ga yayi babi mai zaman kansa wai akan hukuncin yi wa gawa sallah a cikin masallaci wanda asali yi wa gawa sallah a cikin masallaci shine kaɗan fa shine hadisansa kaɗan fa shine wanda ba a saba ana yi ba abun mamaki sai ya yi ribasin kes ɗin me kwan a ce ya yi bayani akan yi wa gawa sallah a wajen masallaci ya yi mata babinta mai zaman kanta imamul bai bayhaqi abun mamaki a cikin asunan kubura bai aka ba in ji albani kawai sai ya yi babi akan yi wa gawa sallah a cikin masallaci albani ya ce ga hadisan da suka fi yawa ga abin da aiki ya fi tabbata jama'a me yake kawo wannan ilimi ilimi bincike karatu dan tsabar jam'u turuq hada hanyoyin hadisan shine zai iya bayyana maka cewa wanne ne ma ya fi hadisai masu yawa ma a ciki dan ma a nuna maka wannan abun ai ba a ma san da shi sosai ba shi yasa bana na Aisha ta sa aka kawo da sauran mata annabi aka kawo gawa Sa'd bin Abi Waqqas aka yi ba a lokacin su ma an musu inkari ba har wasu suka ce wai wannan ba abin ne da aka saba bid'a bane ba amma imamu al-Baihaqi kuma ka zo kai babi mai zaman kansa akan haka din in ji Albani to wannan fa jama'a faɗa ne na malamai dai a zuba musu ido ai kwarai da gaske yace amma annahu laysa fi hadithu illa hadithu Aisha wani abu sai Albani yace to maganar ma yin sallah wa gawa a cikin masallaci ma babu ma wani hadisi sai hadisin Aisha kawai yi wa gawa sallah a wajen masallaci ko wannan hadisai rututu sun fi sausurin masakiya sun majara ala sunanihi ba'd shafi'iyya ko ba ka bani, fi muktasaratihim fa aghlaqu as alaiha ko fa aqfalu as alaiha fil musalla haka kuma wasu 'yan shafi'iyya suka goyi bayan imamul bai su ma suka kauda kai suka rafkana suka manta ma da maganar yin sallar gawa a wajen masallaci kawai sai suka yi ta yin babuka suna ta bayanin a rinka yin yi wa gawa sallah a cikin masallaci su ma sun bi bayan bai haƙi imam albani kenan yace ga misalin wannan kawo muku kan nawawi kamar imamul nawawi shi ma rahimahullahu ta'ala ka duba faraddi yake amma he mai addu'a yace kan nawawi inji fa zai sauke masa amma kaga sai yace rahimahullahu ta'ala adalcin malamai kenan to haka ake malam ko za ka ragargaje mutum ka ce wani Allah ya masa rahama Allah ya fi masa ka ragargaje shi kuma ina ba ana fahimta fil minhaji minhaji talibina fa qala wa salatu alayhi fil masjid nawawi yace wai a cikin minhaji talibina ku kula da magana ya halatta ayi wa gawa sallah fil walau annahu adafa ila zalika na wa qawlihi wa tasunnu wa kamata ya ce sunna ne an gane ko as-salatu alaiha fil musalla sai ya ƙara ya ce ya halatta a yi wa gawa salla a cikin masallaci amma kuma sunna ne a yi gawa salla a wajen masallaci yanzu da wancan ibarar da wannan wanne fi wanne fi karfi wata sunnu shi yafi to shine ka'ida saboda hadisan sun fi yawa kuma shine aiki ya fi tabbata a kai ya ce da nawa ya haka la asaba da ya dace magana bata kare ba wani sati ma kammala insha Allah abinda muka faɗa ne daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuban harshe Allah iran gwanta mana subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh